Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5. Sai rediyo amfani sarauniya, fara'a, noma, dalar da kuma niyya. Kan masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a kan hausacom ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litinin 17 ga watan Yuli na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Shugaban Faransa ya gaya wa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa Faransa ta ɗauki alhakin kamun kan mai uwa da wabi da aka yi wa Yahudawa a birnin Paris a zamanin yakin duniya na biyu. a birnin caracas na kasar venezuela yan bindiga kan babura sun bude wuta kan masu jefa kuri'a a zaben raba gardama wadda ba shi da tasiri da aka yi jiya lahadi wata kotun iran ta yanke wani ba amurke dan asalin kasar china daurin shekaru goma a gidan yari kan zargin leken asiri madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji yadda hukumar kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta koka cewa ana koro yan gudun hijirar najeriya da ke ƙasar kamaru Ina fatar an fahimci abin da nake faɗi don wasu daga cikinsu sun dawo ne ba tare da sansu ba don haka muna ci gaba da haɗa kai da ƙasar Cameroon don mu tabbatar cewa hakan bai ci gaba da faruwa ba. A can jihar Cross Rivers ko mutane da yawa ne suka mutu sakamakon gobarar bututun mai. shi bututun da ake sauke ɗanyen mai ake zuba waɗannan manya-manyan tankunan sai ya samu matsala sai ya ɗan fashe mutane da dama sun mutu Haka kuma idan muna lokaci za ku ji a rahoto akan yadda ake horar da mutane sarrafa fata a jamhuriyar Nijar. Kana mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ga Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa Faransa ta ɗauki alhakin kamun kan mai uwa da wabi da aka wa Yahudawa a birnin Paris a lokacin yakin duniya na biyu. Shugaban na Faransa yana magana ne a taron tunawa da wancan lokacin a karo na saba'in da biyar. Shugaba Macron ya yi Allah wadai da hannun Faransa aika aikar ciki har da waɗanda suke kareta cewa an yi hakan ko kuma suka aibanta ƙasar Jamus kan laifin kama yahuda dubu goma sha uku da aka tura sansanonin da Hitler ya kafa. An yi hakan ne a shekara ta alif ɗari tara da arba'in da biyu. akwai waɗanda suka yi zanga-zanga saboda kasancewar firayim minista na isra'ila a taron ciki kuwa har da ƙungiyar yahudawa masu hankoron zaman lafiya a faransa waɗanda suka zargi isra'ila da wofantar da tarihin waɗanda wato tsarin hitila da ake kira nazi ta halaka ta wajen sa mutane su ɗauka cewa isra'ila tana wakiltar duka yahudawa hakanan kuma shugaban na faransa ya jaddada goyon bayansa ga shugaban yankin falastinu mahmud abbas lokacin da suka gana ranar laraba yayin da kuma ya bayyana adawar faransa kan shirin 'yan share wuri zauna na isra'ila wacce take yi a yankin yankunan falastinawa a birnin caracas na kasar venezuela 'yan bindiga akan babura sun buɗe wuta akan masu jefa kura a zaben raba gardama wanda ba shi da tasiri kan kudurin shugaban kasar nicolas maduro na rubuta sabon tsarin mulkin kasar al'amarin ya auku ne jiya lahadi jami'an 'yan hamayya sun ce an kwashe an kashe mace ɗaya wasu mutane uku kuma sun jikkata sun aza laifin harin a kan 'yan sa kai ko sojojin haya masu biyayya gwamnati rahotanni sun bayyana cewa mutane sun fito sosai a zaben na raba gaddama da 'yan hamayya suka shirya inda suke tambayar masu zaɓe ko sun amince da gudanar da zaɓe na musamman ranar 30 ga wata domin zaɓen wakilai wanda za su rubuta sabon tsarin mulki shugaba maduro ya ce sake tsarin mulkin kasar ita ce hanya kadai da za ta iya tsamo kasar daga mummunar komana tattalin arziki da ta fada ciki wata kotun iran ta yanke wani ba amurke dan asalin kasar china kuma malami daurin shekaru goma a gidan yare kan zargin leƙen asiri kamar yadda kakakin bangaren shari'a na kasar ya faɗa jiya lahadi sanarwa ta janyo martani nan da nan daga ma'aikatar harkokin wajen amurka wacce ta bayyana rashin amincewa ta kan wannan hukunci dan shekaru 37 da haihuwa shi juwan kusan shekara ɗaya yana hannun iran kamar yadda kamfanin dillancin labarai na sashen shari'ar iran da ake kira mizan ya faɗa gwamnatin iran tana ci gaba da tsare amurka ba da wasu 'yan kasashen ƙetare kan zarge-zarge da aka kago kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa cikin sanarwa da ta rarraba a kafofin yada labarai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc dubban mutane ne suka yi gangami a birnin woso a kasar poland jiya lahadi domin a dawa da shirin gwamnatin kasar na yin garan bawul ga sashen shari'a suna ganin matakin za ta yi barazana barazana ga yancin sashen shari'a suna kururuwan cewa za mu kare demokuraɗiyya suna kuma kada tutocin kungiyar tarayyar turai da ta kasar poland kimanin mutane dubu hudu da ɗari biyar ne suka halarci zanga-zanga a babban birnin kasar kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani an gudanar da irin wannan zanga-zanga a wasu birane a duk faɗin ƙasar sai dai girman su bai kai wadda aka yi abin nuna wasu ba dokar wacce aka zartar makon jiya ta baiwa wakilan majalisa fifi ko jaye wajen na alkalin alkalai matakin da 'yan hamayya da masu rajin kare haƙƙin bil'adama suke ganin zai tsoma alkalai cikin tasirin harkokin siyasa da alamun farin jinin shugaban amurka donald trump na fuskantar koma baya wadda halin yanzu shine mafi karanci a tarihi na wani shugaban amurka a wa'adinsa na farko duk da haka mr trump ya faɗa jiya lahadi cewa babu aibu ganin farin jinin nasa yana kashi 40 cikin 100 ne yanzu trump ya bayyana ra'ayinsa ne jiya ta shafin twitter bayan da ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da jaridar washington post eh, da kuma tashar talabijin ta abc suka gudanar ya nuna cewa farin jininsa ya samu koma baya da kashi 42 ciki wato cikin watan afrilu zuwa kashi 36 cikin dari a halin yanzu rashin farin jinin nasa ya karu da maki biyar zuwa kashi 58 cikin 100 yayin da kashi 48 cikin 100 suka ce ba su gamsu ba samsam da yadda ke tafiyar da ayyukansa cikin watanni shida da kama aiki jaridar washington post ta ce shugabannin amurka bill clinton da barack obama ba su taɓa fuskantar wannan matsayi ba ko da shike george bush karami a wa'adinsa na biyu farin jininsa ya kai matsayin da trump yake a yanzu ambaliyar ruwa na bazata ya yi awon gaba da mutane tara yaro ɗaya kuma ya ɓata lokacin da ambaliyar ruwan ya afka wani wurin ninkaya mai farin jini a jihar arizona da ke yammacin amurka kamar yadda hukumomin jihar suka yi bayani jiya lahadi ambaliyar ta afkawa wata ƙorama da ke yankin kogin da ake kira ved a cikin wani gandun daji mai tazarar kilomita 145 daga arewa maso gabashin kasar maso gabashin birnin phoenix al'amarin ya auku ne da daren asabar ba tare da wani gargadi ba suka ji aman ruwa kamar ya kauce kamin kace kobo in ji ron stanley shugaban 'yan kwana-kwanan yankin masu aikin ceto sun gano garwakin mutane uku rana asabar labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu fara da batun 'yan gudun hijira yayin da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke cewa ƙasar Kamaru ta taso ƙeyar wasu 'yan gudun hijira 'yan Najeriya su dawo gida amma kuma a wuri ɗaya hukumar shige da fice da ke yankin ta ce wannan ba gaskiya ba ne ga madalles ahuwa josede shugaban hukumar a yammacin afirka salin da take wa taron masu ruwa da tsaki a harkar yan gudun hijira jawabi a borno inda harun daura biyu ya aiko mana da wannan rahoton ta ce ya kamata a bayyana abin da ke faruwa saboda ci gaba da kyautata dangantaka tsakanin makwabtan juna ba amfanin boyewa this discussion is because of terrorism and terrorism is impacting Cameroon in the same way that is impacting Nigeria. ta ce dalilin ma da ya sa muke gudanar da wannan taron saboda shine matsalar ta'addanci kuma ta'addancin ya shafi kasar kamaru kamar inda ya shafi ma kasar najeriya ta ce abin da muke so mu nuna a nan shine ba muna so mu haddasa yaƙi ba ne a'a ko kuma a tada jijiyar wuya abin da muke bukata shine muna so mu samu dandalin da za a zona ne don a ci gaba da zaman zaman lafiya da walwala a waɗannan ƙasashe. that some were returned against their will ina fatar an fahimci abin da nake faɗi don wasu daga cikinsu sun dawo ne ba tare da son su ba don haka muna ci gaba da haɗa kai da ƙasar kamarun don mu tabbatar cewa hakan bai ci gaba da faruwa ba ta ce ba muna so mu kara rura wutan ba ne a'a namu shine muna so mu tabbatar cewa an samu daidaito da fahimtar juna don kare hakkin waɗannan 'yan gudun hijira sai dai kwantrolan hukumar shige da fice na jihar borno alhaji bello jahun ya ce babu wani da aka tasasawa dawowa zuwa gida uh, ya ce batun tilastawa zuwa dawowa gida ina so in faɗi muku cewa babu wani abu kamar haka We have the multinational forces that are fighting uh, ya ce ya kamata mu fahimci halin da ake ciki muna da wasu rundunonin kasa da kasa da ke yake yaƙi da wannan ta'addanci kuma muna da garuruwa da ƙauyuka kan in waɗannan iyakoki a ƙasari wannan rikicin ya yi wa mutane zobe saboda haka abin da za su yi kawai shine sai su tura waɗannan mutanen zuwa ɓangaren kamaru idan kuma aka ɗan samu sauƙin al'amari za su sake turo su ne zuwa ɓangaren najeriya don haka babu wani tursasawa ko kuma tilasta wani ya dawo najeriya to ko menene matsayin gwamnatin jihar borno game da wannan lamari a wannan sati da ta gabata mutum dubu tasa'in da biyu da wasu ɗaruruwa da ba sa kaina ne suke kamaru a minawa kam wanda an yi rajistarin dinsu kuma ba a tilasta kowa ya dawo ba akwai abin da ake kiran shi repatriation agreement tripartite din kenan wadda gwamnatin kamaru ta sa hannu gwamnatin najeriya ta sa hannu shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno injina ahmed satomi kenan ke bayanin da makomar 'yan gudun hijira fiye da dubu casa'in da biyu da zakan ke samun mafaka a kasar kamaru haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Mu jirgin sai A can jihar Squirrel Rivers kuwa mutane da dama ne suka mutu lokacin da wuta ta tashi lokacin da wasu suka zo ɗiban mai sa'in da bututun man jirgin da ke sauke mai ya fashe. Ga Lamido baka da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. bayanai dai da ke fitowa daga jihar cross river da ke yankin niger delta na cewar mutane da dama ne suka rasa rayukansu a lokacin da wani jirgin ruwan dakon mai da ke sauke man gas a gaɓar ruwan garin kalaba a lokacin da jirgin ke tura ɗanyen mai zuwa ga bututun mai na kamfanin dozi inda daga bisani wasu ɓata gari daga cikinsu ko har da wani ma'aikacin kamfanin mai da aka nunar sun fasa pipe din na mai da ke tura mai din zuwa ga kamfanin kamfanin na dozi kuma suka ci gaba da ɗiba inda kuma nan take wuta ta tashi kuma alƙalumma sun nunar cewar kimanin mutane hamsin ne suka mutu haka kuma wasu da dama suka jikkata yayin da wasu kuma suka fada a cikin teku wasu gannau da na tuntuɓa sun yi wa muryar amurka ƙarin bayani akan abin da ya abku sunana barista musa mai goro ni ne mai ba gwamnan jihar cross river shawara akan harkokin da ya shafi baki baki wato shi bututun da ake sauke dan yaman ake zuba waɗannan manya-manyan tankunan sai ya samu matsala sai ya dan fashe to lokacin da ya fashe sai man ya fara masu kokarin su saci wannan dan yaman suka zo da bokatai da sauran suka fara kwasan wannan dan yaman to ana cin haka kurin sai wuta ta kama amma kuma hakika mutane da dama sun mutu dan ni kenan na ga waɗansu kamar guda sha shida zuwa ashirin wasu kuma sun fada ruwa wajen cecen su har yanzu ba da kin su wata depo da suke ake kira dozi oil tana receiving din kaya su amma five line na ta ya biyo direct from MPA JT zuwa wani depo da ake kira links oil su ma'aikatan links din ba su ke da kaya ba amma five line na dozi ya biyo ta wurin to sai ma'aikata suka biyo dare suna ta ɗiba kaya da su da cuwa wannan hatsari ya faru wuta ta tashi jama'a da dama kam sun mutu na ga kamar sama da gaba amma wasu suna cewa sama da talatin akwai ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan links oil din wanda su ba su da kaya ba su da komai ya zo yanzu haka gagawar shi a gabana da jifanan da ya zo yana buɗe wurin mota shi karama ta kone shi ma ya mutu to sai dai kuma kididdigar jami'an tsaro na waɗanda suka mutu sun ce adadin bai kai yadda ake faɗa ba hafiz muhammad inuwa shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta cross river kuma ga abin da yake cewa a wurin da ya fara tsayayen nan akwai wani ma'aikaci na wani kamfani daban to shi dai ba shi dai da dalilin da yasa yake wannan wurin to saboda haka an ga gawarsa kuma gawarsa ba ta wani kone ba ba ta yi komai ba ba shakka an samu eh, rashe-rashen rayuka domin a halin yanzu kam zan iya ce ma mutum tara suka rasu a sanidiyar wannan. Akwai rahotanni da suka ruwaito kamar sama da mutane talatin ne zuwa arba'in suka rasa rayukansu. Kamar ku hukumomin tsaro bakin abin da kuka gano kenan na cewa misali mutane tara ne suka rasu. Na sake samun rahoto daga ɗaya daga cikin manyan ma'aikatan asibitin cewar fa har yanzu mutum tara nan da na je na gani mutum tara ne suka rasu. Idan ma nan gaba aka ce wani ya sake rasuwa babu mamaki. Bayan mutum tara da suka rasu muna da wajen mutum tara a kwance a asibiti. Fasa bututun mai dai a yankin Niger Delta ba wani sabon abu ba ne inda 'yan bindiga ke zuwa su yi amfani da nakiya ko kuma wasu na'urori wajen fasa bututayen mai a yankin na Niger Delta mai arzikin mai Lamido Abubakar Sokoto. Muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A can jamhuriyar Nijar ko mata ne ake koyawa yadda za su sarrafa ta ta yadda za su samarwa kasar da kuɗin shiga. ga abin da jami'in horaswa ibrahim musa ke cewa a cikin rahoton sulaiman barma matan da muka ɗauko cikin jihohi suke ɗaukan maraɗi zandar difa agares tawa doso tilaberi da nan yamai kowace jiha kowace gunduma an kai mata mashin uku da kankanin kaya kuma kowace jiha an ma mace goma horo kenan cikin mace nan goma yanzu an ɗauko biyu cikin jiha hudu in allah ya sa an ƙare masu hannu da shi wani wani da ake kira imusir ya ɗauki alkawalin sauran jihohin kuma za a ɗauko mata biyu su ma a ƙara musu horo. Magance wata matsalar da ke shafar kayayyakin da aka kera da fata ya sa ƙungiyar Semani shirya wannan taron horo ta yadda mata za su laƙanci aiki da teloli masu aiki da wutar lantarki. In ji mai bada horo Ibrahim mai kasuwa. Dan da mutane na yi sai mutum ya baka aiki sai mai ɗumki daban mai aikaci daban ana samun matsala wajen finisiyon a ture ma mun tura kama sai a ce ba bashi na aiki kenan wane ne kamar shi shi kai mai aikin in ka koya aikin kai ka san ciwon ka kai ka san warza ne in ya lalace gobe in kai na kai ensemble in bai kyau ba kenan kai gobe kana gyara kuma din ka kara balar ne zashi shi malama hawa'u mai barma wacce ta fito daga zandar ta nuna farin cikin kasancewarta a jerin waɗanda ke ɗaukar wannan horo a kullum dai sana'a in kai shi ci gaba ne kama kanka kama yara kama wasu ma a ciki kenan dai sana'a babu taɓewa a cikinta kuma wace iri kiran da zan yi kamar aka ba da horon ya kamata a rika biyi baya ana ganin yadda harakokin suke tayya tunda in ba a kulawa babu ci gaba ayyukan kere-keren kayayyakin fata na daga cikin fannonin da ke samar da makudan kudaden shiga ga kasar Nijar ta dalilin 'yan yawon bude ido da ke ziyartar ƙasar. ko a yayin baje kolin da ake shiryawa a kasashen waje sai dai wani zubin rashin inganci kan haddasa cikas saboda haka Ibrahim Musa ya ce za su fadada irin wannan horo. Saboda matan nan su da kansu su gyara aikin su a samu a kai shi kasar waje sai bala 'yan Nijar na saye mai turist suna saye sosai to turist kenan sun rage kenan dole mu da kanmu sai mun mun mata matan nan sun yi kaya na kwarai in su a doka a tai cikin fuwar kaso baje koli a tar da mutanen nan saboda a kai musu talaka nan su sayi makonni biyu za a shafe ana gwadawa rukunin matan dukkan wasu dubarun aikin fata kamo daga sarrafa tela irin ta zamani zuwa yankan fata hadawa da ɗimkawa a ci gaba da neman hanyoyin da za su baiwa kayan fatar nijar inganci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar kai mata su ne duniya To la, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC agogo nan ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 18 ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. har yanzu muna kan batun kisan gillar da wasu 'yan kwamiti ko kuma 'yan banga suka yi wani matashi mai suna zayyanu garba a garin jega a jihar kebbi abokinsa madasir isa ya kubuta da ransa daga wannan ukuba ko azaba da aka gana musu kuma mun ji bayanansa a wannan filin a yau muna tare ne da kakakin shiya ta goma ta rundunar 'yan sanda mai hedkwata a sokoto sp gali na kamba Idan kun tuna mahaifin marigayi Zayyano Alhaji Garba Faransi ya kai kukarsa a gaban ofishin mataimakin Sufeto janar na 'yan sanda mai kula da shiya ta goma bayan da ya ci ya ga 'yan sanda a jihar Kebbi sun fara wasa da hankalinsa a kan wannan batu. Watakila a cewarsa saboda tasirin su waɗanda ake tuhumar ko kuma dai wasu manyan gari da suke ɗaure musu gindi. Ofishin na mataimakin Sufeto janar na 'yan sanda a Sokoto ya gudanar da bincike kuma bayan da ya yi wannan binciken nasa ya gano cewar bala bazuka wanda muka ji cikin shirin a makon jiya da shi da ibrahim kokani da imrana isa da awwalu dan malam da haruna umar da bashir sama'ila da muslimu garba da mubarak garba da h takare da attahiru abdullahi da kuma wasu mutanen su biyar waɗanda suka gudu a lokacin ba a kama su ba waɗanda kuma ba a bayyana sunayensu ba sun aikata laifin haɗa baki domin aikata laifi da yin amfani da ƙarfi ta hanyar da ta kauce ma doka da kisan kai da kuma cin zarafi domin haka ne sai shiya ta goma ta gurfanar da su a gaban kotun majistare ta jega domin a ci gaba da tsare su kafin ta kammala gudanar da bincikenta. A bayan da 'yan sandan suka kammala wannan bincike nasu, wanda wani sanannen jami'in 'yan sanda mai gudanar da bincike DCP Umaru Haruna Miringa ya jagoranta, sai suka mika bayanansu gaba ɗaya ga ofishin daraktan gabatar da kararraki na ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi wanda aka fi sani da DPP a takaici, wadda har ya zuwa yanzu nan da muke magana ba mu ji wani abin da ofishin ya kan gabatar da waɗannan mutane a gaban kotu ba. Batun kotun kuwa an san cewa akasarin laifukan da suka shafi kisan kai ba a bayar da belin wanda ake tuhuma. To amma wani abin mamakin game da wannan batu na kisan zayyanu shine kotun majistiran da ke garin Jega a saboda wasu dalilai ta ba da belin dukkan waɗannan mutane guda goma da 'yan sanda suka gabatar kan a ba da umarnin tsare su a gidan kurkuku. Bari na koma gefe mu ji ƙarin bayani daga bakin kakakin 'yan sandan na shiya ta goma. SP Gali na Kamba, Zonal PPRO Zone 10, Sokoto. E, wannan kes ya faru a garin Jiga wanda ya shahi wasu 'yan banga a man samu ainihin korafi ko kuma petition daga ainihin wayannan mutanen a nan 10 sokoto su kawo kuma mai girma aig ya karbi su da ainihin gaugawa kuma a inda ya umarci bincike na kwakwaf domin a ainihin tabbatar da ainihin yadda abubuwan suka faru domin a yi masu adalci domin kasan idan aka yi kaga kes an kawo an yi korafi gaba zuwa zon to mafiya za ka iske kila ba a gamsu ba da ainihin hukunci ko kuma bincike to zon su ne mataki na ƙarshe wanda ake ganin za a iya kawo domin a bincika to kuma an yi bincike kuma result din binciken ya nuna domin an tantance mutane da yawa da aka kamo to dole ne a tace a tace a tantance domin a tabbatar cewa lallai an tabbatar da laifi kuma mun yi haka kuma duk waɗanda muka samu da laifi an gabatar da su kotu gaban kotu to kaman ku kuka gurfanar da su a kotu ko ku a'a kun sake mai da kes din zuwa kebi kenan mu nan muka gurfanar da su gaban kotu amma ka san idan an samu matsala akwai horumi inda ake ma jurisdiction inda abin ya faru misali ya faru a can jiga mun cajin din su kotu kuma prosecutor din su suka ainihin gabatar da su a gaban kotu kuma ina tabbatar ma da kai su kotu alkali ya an shi karasu amma ka san irin wannan kes mai matsala na wanda ya shahi kashin kai akan tura ma ainihin dpp domin su yi ainihin bincike nasu na bincike kan irin binciken da aka yi amma mu mun kai kotu kuma an kai su wayannan mutanen gidan yari a zaman wakafi na remand rahotanni na nuna cewa kamar an kai waɗannan mutanen ne a wata ƙaramar kotu wadda ana ganin kundin doka bai bata ƙarfi da za ta ɗauki wato irin waɗannan ƙararrakin ba sai babbar kotu wato high court kenan a turanci me yasa ita hukumar 'yan sanda ta zaɓi kai su a ƙaramar kotu kamar irin majistare ko wani abu haka a ba ƙaramar kotu ba ne shi lamari na kes na kowane kes akwai hurumi kamar yadda ambata amma kes wanda ya shahi kashin kai da sauransu ai dpp ta yi taken oba idan dpp ta yi taken oba kes mu abinda ana mu dai mun kai shi kes na kotu ta magistrate kuma shi a ka'ida ga doka idan dpp kuma da baya can su da suka taken oba ɗin kes kaga su za su yi sauran abubuwa wanda za su ma za a ko ina zai je kitsin zai ci gaba dai mu dai a namu dai matsayi na zon ko kuma hukumar 'yan sanda mun yi namu na kai kes kotu domin kada a rike su domin tsare mai laifi ya wuce wani lokaci kaga ga doka an saba amma mun kai su kotu da ta cancanta mu kai su akan haka nan ma an kai su deriman mun san an kai su gidan yare suna gidan yare don haka Eh, amma mutane ko kuma jama'a ga sunan suna ganin su sun fito da sunan an ba da su beli kuma suna yawon su baka ganin wannan kan iya kara tunzura su kansu iyalan mamacin su ga kaman ba a musu adalci ba to gaskiya ina tabbatar ma ni dai a ya nawa sani kes wanda ya shahi kashin kai yan sanda in sun bincika su haka kotu kuma laifi ya tabbata ana bincike ban cewa kes ɗin kashin kai wai a ce a ga mutum ni dai amma a iya sani na suna gina yare kuma suna hannun kotu suna gina yare polis ba su dama a inda yana yiwa da mu yan sanda sai an kaji an ci sun ba da beli mana bai yiwa don haka ni na san a iya sani na suna kotu suna kuma gidan yari da zaka abin nan bincika sai dai can kotun to bincike alkali da sauransu amma mu dai mun san suna gidan yari kuma muna ganin suna gidan yari cikin korafin da shi mahaifin mamacin wato alhaji garba faransi ya zo muku da shi shine yana zargin da akwai sa hannun masarautar jega a cikin wannan al'amari da ya faru wanda ya sanadiyar mutuwar ɗansa mai binciken ku ya gano game da zargin na sa hannu ko akasin haka na ita masarautar ta jega to gaskiya idan aka samu kes wanda ya shahi ko kashin kai kai kowane irin kes ana iya sanadiyar kashin mutum guda ana iya kama mutum dubu misali amma kakkamanta cewa ba dukkan mutum dubun nan ne za su tabbata wani lokaci ya zan sun aikata ba domin su da suka kawo mana sun ce a yi bincike adalci kuma don sun yaba da ofis mai girma speto janar na 'yan sanda na zonten shi yasa suka kawo wannan koke wanda duk mun kai kotu to ya tabbata wanda muke hangen yana laifi amma wanda ka ga bincike ya ce baya ciki to yana yiwa baya ciki a iya na mu sani ka je ka nemi kwafin rahoton da muka aika ai mun tura musu rahoto mun rubuta report mun tura mun tura ma dpp mun tura ma kotu kowa ya san da wannan sp gali na kamba kenan kakakin shiya ta goma ta rundunar 'yan sandan najeriya mai headquarter a sokoto kamar yadda ya ce su a wurinsu 'yan sanda ba su da masaniyar cewa an bayar da belin waɗannan mutane saboda haka su a sanin su suna tsare a gidan kurkuku har yanzu amma duk wanda muka yi magana da su sun tabbatar da cewa waɗannan mutane suna waje kuma an ji bala bazuka a cikin wannan shiri da bakinsa a makon da ya shige yana faɗin cewar kotun ta ba su beli ne kamar yadda kuma shi kakakin ya faɗa wannan rahoto nasu ya ce babu wata shaidar da ta alakanta masarautar jega da wannan batu na kisan zayyanu garba a shirinmu na gaba za mu ji ta bakin magaji ya haya wanda ya magana kan matsayin masarautar tasu sannan kuma za mu nemi yadda wannan batun ya kwana a ofishin daraktan gabatar da ƙararraki ko dpp a ma'aikatar shari'a ta jihar kebbi a huta lafiya. To Allah kyauta, da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta kaice. Shugaban Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ga Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu cewa Faransa ta dauki alhakin kamun kan mai uwa da wabi da aka wa Yahudawa a birnin Paris su dubu goma sha uku a lokacin yakin duniya na biyu. shugaban na faransa yana magana ne a taron tunawa da wancan lokacin karo na 75 hakanan a taron yahudawa da ke faransa cikin wata kungiyar su sun yi zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da kasancewar firaministan isra'ila a taron saboda cewa ƙasar tana ɗauka ita ce take wakiltar yahuda alhali ba haka lamarin yake ba a birnin karakas na kasar Venezuela yan bindiga kan babura sun bude wuta kan masu jefa ƙuri'a a zaben raba gardama wadda ba shi da tasiri kan kudirin shugaban kasar Nicolas Maduro na rubuta sabon tsarin mulkin kasar al'amarin koya uku ne jiya Lahadi. wata kotun gidan ta yanke wani ba amurke dan asalin kasar china kuma malami daurin shekaru goma a gidan yari kan zargin leƙen asiri kamar yadda kakakin bangaren shari'a na kasar ya faɗa jiya lahadi sai dai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta mai da martani da kakkan hausa tana cewa bata amince da hukuncin ba to madalla da tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sabo imam aliyu da ya tayar gabatarwa sai hiru jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu john ni Ladan Ibrahim Ayo cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri.